Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba, 28 ga watan Satumban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanan labarai. Kasar Ukraine ta bukaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yunkurinta na haɗe yankuna, tursasawa da kuma ginda ya wa'adi zai ƙara kawo garin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba akan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki. Kasar Solomon Island ta sanar da makwabtanta na yankin cewa ba za ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da kasashen tsibirin Pacific a babban taron koli na fadar White House na wannan makon ba. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wata babban kotun tarayya da ke garin baturu a jihar Yobe ta umarci hukumar zaɓe ta inec da ta ambaci suna alhaji bashir sharif mashina a matsayin ɗan takarar jam'iyyar apc a mazaɓar yobe yobe ta arewa sai wannan shari'a mu ya mana daidai saboda dama gaskiya ne ta da mutum farko dai da ta aman da wasu bai ne bi takarar majalisar tarayya ban da shugaban kasa ne ba mahukunta a jamhuriyar Nijar sun ce matakin hana fitar da mai zuwa kasar Mali bai shafi batun da ake kwatantawa da tankiyar diflomasiyya tsakanin kasashen biyu ba. Mai ne wanda Nijar ta gane cewa yana shiga hannuwan da ke iya su cuta mu mu ta bangaren tsaro kuma su cuta mu kasan mali ita kan kanta kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu eli kaya zai gabatar za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ga kuma ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Laraba ƙasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yankurinta na haɗe yankuna tarsasawa da kuma ginda ya wa'adi zai ƙara kawo garin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairun da ya wuce. Ukraine ta yi kira ga EU NATO da kuma kungiyar G7 da su gaggauta kara matsa rasha ciki har da sanya sabbin takunkumai masu tsauri da kuma kara yawan taimakon soja ga ukraine da suka hada da samar musu da tankunan yaƙi jiragen yaƙi motoci masu silke da manyan bindigogin artillery masu cin dogon zango bindigogin kakkaɓo jiragen sama da na makamai masu linzami ji ma'aikatar harkokin wajen ukraine a cikin wata sanarwa Wannan roko ya zo ne kwana guda bayan da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa dole ne kasashen duniya su mai da rasha saniyar ware saboda zaben raba gaddama na bogi da ta gudanar a ƙasarsa. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki. a yayin da ake zanga-zangar da ta game jamhuriyar musulunci ta iran hare-haren da aka yi da sanyin safe yau laraba sun fi auna koya ji soron nuri mamba a jam'iyyar democratic party na yankin kurdistan a iran kungiyar da aka fi sani da kdpi wata kungiyar 'yan adawa ce masu sassaucin ra'ayi mai dauke da makamai da aka haramta ta a iran kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran kuma mai yaɗa shirye-shirye ya ce dakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar sun kai hari kan wasu sansanonin kungiyar 'yan awari a arewacin iraki da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka an kashe mutane biyu sannan wasu bakwai sun ji rauni a cewar brigadier Janar na kurdawa goran ahmed babban hafsan tsaron farar hula a koya Kasar Solomon Island ta sanar da makwabtanta na yankin cewa ba za ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da kasashen tsibirin Pacific a babban taron koli na fadar White House na wannan makon ba. Kasar Solomon Island ta aike da takardar diplomasiya zuwa taron yankin tsibirin Pacific inda ta sanar da cewa ba za ta sanya hannu kan sanarwar ba yayin taron kwanaki biyu da za a fara yau Laraba. Yarjejeniyar wacce aka tsara bayan shafan makonni da dama ana tattaunawa tsakanin kasashen tsibirin pacific da jami'ai tare da gwamnatin shugaba joe biden ta shafi irin waɗannan muhimman batutuwa da suka hada da ci gaba mai ɗorewa tunkara sauyin yanayi kiyaye tsaron yankin pacific da kasuwanci sai dai sanarwar ta hunyara ta ce gwamnati na buƙatar ƙarin lokaci don nazarin yarjejeniyar kuma dole ne majalisa ta duba ta. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan wata babbar kotun tarayya da ke garin Damaturu a jihar Yobe ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta ambaci suna Alhaji Bashir Sharif Mashina a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC a mazaɓar Yobe ta Arewa. alkaliya mai shari'a ta bayyana zaɓen fidda gwani da ya ba shugaban majalisar dattawa ahmad lawan damar zama ɗan takara a matsayin mara inganci haruna dauda biyu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana wata babban kotun tarayya da ke da a jihar yobe ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta da ake kira inec da ta buga sunan alhaji sharif macina jam'iyyar apc a matsayin ɗan takaranta hukuncin da mai shari'a justice fadimatu aminu ta yanke a garin damatur a yau ta dai bayyana alhaji sharif macina a matsayin halattaccen ɗan takaranta na jam'iyyar apc saɓanin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi a baya na buga sunan sanata ahmed lawan wanda aka ce bai ma shiga zaɓen ba an dai samu takaddama mai zafin gaske tsakanin sanata ahmed lawan wanda shine mai mukamin mutum na uku a tarayyar Najeriya da kuma Alhaji Bashir Sharif Macina wanda har ya kai su ga dangana zuwa kotu. Kotu ta yanke wannan hukunci ta kuma baiwa Alhaji Sharif Macina a matsayin halittaccen dan takara. Tunijin 'yan jihar Yobin suka fara bayyana ra'ayinsu game da wannan hukunci na kotu a yau ga kuma abin da suke cewa. Eh Alhaji Jibrin daga Alhaji ayubu ba amshi ai dama muna ta addu'a al'ummar kasar nan baki ɗaya suna ta taya mu addu'a akan Allah tabbatar da gaskiya sai shi Allah ya tabbatar da gaskiya al'ummar bada ja kusko suna ta murna da hukuncin da kotu ta yanke adalci so shine adalcin ai wanda bai tsaya takara ba ya zo ya ce shi bai yadda ba a je kotu da wanda ya tsaya takara ai kotu mai adalci ce kuma ta yi adalci sunan Amadu Abacha Macina daga jihar Gaskiya wannan shari'a mu ya mana daidai saboda dama gaskiya ne ta yi tun farko dai da Ahmad Lawal na bai nemi takarar majalisar tarayya ba na shugaban kasa ne ba kuma da ya faɗi na shugaban kasa ya zo wurin bashir yare masu san birnin ya zaɓen fitar wani kenan ya ce a na dole sai an bai takarar to kuma an na ba duk abin da za a yi domin ga takarar an na biyu sun fi gaskiya ta tabbata saboda haka muna ce mu al'ummar da su da koma ci gaba da saboda canji muke bukata shekara ashirin ta samun yana wakilta mu saboda haka mu sun ga sabon. Malam Hussein Ahmed shi ne mai tamkawa Alhaji Bashir Sharif Macinan nan musamman ga kuma abin da ke cewa. To sunana Usaini Muhammad Isa ah. kuma ni ne mai ba wa mataimaki na musamman ga Bashir Macina ta bangaren labarai. To yanzu wannan dama ce ta same mu da za mu fita mu nemi sauran mutane musamman bangaren shi Ahmed Lawan mu ba su haƙuri mu nuna musu cewa akwai bukatan da ya kamata a zo a haɗa kai a yi wa jam'iyyar APC aiki domin ganin cewa an samu nasara a zaben da muka sa a gaba na shekara ta 2023 eh, domin idan ka duba yanayin abin shi ne dama duka wannan matsala da takaddama da aka samu kafin a yanke hukunci ne da zara an yanke hukunci eh, mun zama daya jam'iyya daya komai daya ya kamata kuma a zo a haɗa kai a yafe juna sannan a ci gaba da abin da muka sa a gaba na yakin zaben shekara ta 2023 kuma insha Allah nan ba da jima ba za mu fito mu fara wannan yakin neman zaben. Barista Kolawale Balogun, shine loyin da ke kare Sanata Ahmed Lawan din wanda ya ce ba a ce komi ba sai ya magana da Sanata Ahmed Lawan din sun ga irin matakan da za su ɗauka nan gaba. Shi ma barista Ibrahim bahawa wanda ke bangaren Alhaji Bashir Sharif Macina ya ce sun gorewa Allah game da wannan hukunci kuma gaskiya ne ta yi halinta. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da kuma instagram yanzu kuma ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Babban jami'in harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa yau Laraba cewa dukan alamu na nuna cewa wujewar da bututun iskar gas biyu na Nord Stream suka yi a tekun Baltic sakamakon wata aika-aika ne da wata manufa. Za mu goyi bayan duk wani bincike da zumar samun cikakkun bayanai kan abin da ya faru da kuma dalilan hakan, kuma za mu ɗauki ƙarin matakai don ƙara jajircewa kan tsaron makamashi in ji borel a cikin wata sanarwa ya kara da cewa ba za mu yadda da duk wata aika-aikar ganganci ta katse makamashin turai ba kuma hakan zai haɗu da martani mai karfi na bai ɗaya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa da yammacin jiya talata cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna da ministan harkokin wajen denmark jeffy kofod kan halin da ake ciki da kuma cewa amurka a ta bakinsa za ta ci gaba da haɗa kai da ƙawayenmu da abokanan hulɗarmu a cikin alkawarinmu na inganta tsaron makamashin turai a iran wata budurwa ta hau saman mota a tsakiyar birnin mashhad wani birni na masu ra'ayin rikau wanda ya shahara da wuraren ibada na addinin musulunci ta kwaye gyalanta ta fara daga murya tana cewa mutuwa ga mai mulkin kama karya masu zanga-zanga da ke kusa sun shiga ciki kuma motoci suka yi ta danna hon don nuna goyon bayansu ga yawancin matan iran wannan wani abu ne da ba za a iya tunaninsa ba shekaru goma da suka wuce in ji fatimi shams wacce ta girma a mashhad ta ce lokacin da kuka ga matan mashhad sun fito kan titina suna kona lallabinsu a bainar jama'a wannan hakika sauyi ne na juyin juya hali matan iran suna kawo ƙarshen lallabin al'umma da lallabin dole Tuma Jalla. A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. mu. hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi karin haske dangane da matakin dakatar da shigar da man fetur zuwa kasar Mali bayan da wasu 'yan kasar Nijar din suka fara alakanta abin da tankin diplomasiya da ta barke tsakanin kasashen biyu sanadiyar furicin da firaminista mai rikon kwarya a Mali ya yi a jawabinsa na taron majalisar ɗinkin duniya da nufin tsangwamar shugaban ƙasa Muhammad Bazoum na jamhuriyar Nijar. Wakilinmu a birnin Salim wakilinmu a birnin mamai silimin muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani to jama'a um, za mu kawo muku wannan rahoto nan ba daɗewa ba kamar yadda kuka ji na'ura na ƙoƙarin mana tangarɗa to amma insha Allah za mu kawo wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana a kan mataki ko kuma martani da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka bayar. a wata takardar da ya aike wa jami'an wasu daga cikin tashoshin binciken jihar tilaberi a ranar 21 ga watan satumban 2022 daraktan hukumar shige da ficin kaya ya umarce su da su hana motocin dakon mai da ke fitowa daga najeriya ratsa nijar zuwa kasar mali don dakile hanyoyin fasa kwauri har ila yau a wannan takarda babban daraktan ya kuma umarci jami'ai su baiwa motocin rundunar majalisar ɗinkin duniya da ke aikin tsaro a mali wato minisma damar ƙetare ƙasar don shigar da mansu zuwa mali wannan ya haifar da muhawara a kafafen sada zumunta lamarin da ya sa ministan kuɗi ahmed jidud yi wa manema labarai bayanin abin da ke faruwa les lettres Mais à la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général des douanes de prendre une note. ya ce tun a ranar tara ga watan na satumba ne na soke takardun izinin ketare niger da man fetur zuwa kasar mali domin kamfanin dillancin mai na kasa wato deb ya koka game da yadda masu daukan man fetur daga nigeria don kai shi mali ke juye abin a gidajen man niger da nufin kewaye wa hanyoyin biyan haraji to amma an yi katari lokacin da muka ɗauki matakin dakatar da fitar da man akwai motoci da dama da ke kan hanyar zuwa mali sabili kenan muka yanke shawarar ba su dama su tsallaka har ma jami'anmu suka yi musu rakiya zuwa iyaka bayan haka na umarci babban daraktan ma'aikatar shige da ficin kaya wato duwan ya sanar da ma'aikatansa cewa matakin dakatar da fitar da man da ke fitowa daga najeriya zuwa mali zai soma aiki abin da ya sa ya fitar da takarda a ranar 21 ga watan satumba wanda wasu ke son mayar da shi tamkar wani matakin mai da martani ga 'yan uwanmu na mali katari ne kawai aka yi abubuwan nan biyu suka faru kusa da kusa ya kamata mutane su daina wani cece ce mara Umar Sidigi. Euh, il faut éviter de rentrer dans une polémique inutile. Kakakin gwamnatin Nishar Tijani Abdulkadiri a sanarwar da ya bayar ya ce wannan mataki na dakatar da fitar da man fetur zuwa Mali bai shafi man da Nishar ke tacewa a gida ba kuma har gobe man Nijar zai ci gaba da shiga kasar ta Mali. Cette mesure de suspension ne concerne pas les exportations de produits pétroliers raffinés au Niger qui continue d'être exporté vers le Mali. Ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun yaba da matakin gwamnatin wanda ko baya ga maganar yaƙi da masu fasa ƙwabri abu ne da zai yi tasiri a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi ƙasashen Sahel. Shugaban ƙungiyar Voix de Sans Voix Nasir Saidu na da irin wannan ra'ayi. Mai ne wanda Nijar ta gane cewa marmakin ya yi transit wani ana zube shi inda bai kamata a zube shi ba a cikin ƙasa ma. hallau in an ka samu aka huta da shi yana shiga hannuwan da ke iya su cuta mu mu ta ɓangaren tsaro kuma su cuta mu ƙasan mali ita kankanta don haka minista na kuɗi ya ɗauki mataki ga matsayin shi na wanda ya ba da umarnin cewa a yi kuma ya taka mu abin burki domin kasa ya kamata ta yi abin da ka amfanin ta ba abin da ka cutar ta ba. Jinkirin ba da labari da ƙoƙarin ɓoye abubuwan da ke faruwa da ma yadda wasu jami'an gwamnati ke yi wa sha'anin sadarwa rikon sakainar kashi wani abu ne da ke baiwa masu yada labaran karya damar cin karensu babu baka a kafafen sada zumunta a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a kan mitoci da suka hada da 16 25 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun faro zanta da Dr. Ahmad Abubakar Gumi kan hanyoyin maslaha da masu satar mutane. Wannan mako zai kara fayyace abin da yake fatan zai zama mafita ga wannan damar da ta kawo cikas ga zaman lafiya a sassan Arewa da dama. da hakan kuma ya gurgunta lamuran tattalin arziki. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya. ba mun cika a kashe makudan kuɗi bane a kashe sun da ya kamata yaro ne baka yi mishi horo ba baka taimake shi ba sai zama dan kwaya dan shaye-shaye rehabilitation zaka je ba maganan a kashe shi ba rehabilitation mu shiga mu rehabilitation mutanen da wasu su fa sun dauki kwaya sun dauki gashi an ba su bindiga sun rasa shanu so dole a kashe wannan in an kashe musu kuɗin su maimakon ma'aikata bi iznillahi mu ga abun da ya kasa sannan wani abu kuma aka ce laraba suka ce inna ma yuflahul hadid bil hadid wato da karfe ake lankwasa karfe wannan makiyayan su za su yi maganin wani abu kuma mun shiga dajin mun haɗu da su wa'anda mun ji koke-koken su mun ga aniyar su in an ba su haɗin kai za su hana satan jama'a akan kawo maka ƙara kuma gashi dai kai ba kotu ba ne. shin wani mataki kake ɗauka don kawo maslaha to kun san kamar yadda aka ce wa tulbu ta min abuwa biha kullum ka shiga gida ta kofa wata windo wata kofa mutanen nan da ke daji ai mutane ne suna da uwa suna da arɗoɗin su suna da wanda suke jin kunya duk yanda mutum ya zama tsagiri duk da yake yana akwai wani wanda yake jin magana maganin shi to yawanci irin abin da ke faruwa da yake mun shiga mun haɗu da wayansu in an kawo wannan ƙara mukan nemi irin wayannan masu sassabcin ra'ayi a bi ta hannunsu a ga yadda za a samu maslaha za a iya cewa kana ɗaya daga cikin mai sassaucin ra'ayi wanda ke kawo maslaha tsakanin wayannan mutane ko da gwamnati haka wato muna ganin a yi sulhu da su sannan mu mu ilmantar da su gwamnati fa tana da ƙarfi tana da kuɗi tana da komai zama ne kawai ya kamata a tsaya a yi abin da ya dace wato babu blue blueprint ne kuma blue plan da ake yi na cewa ya zamu shawo wannan matsalan ya zamu kama ƴaƴansu ma ƙanana kafin su ma su girma su shiga wannan mama tunanin haka to sai mun tsaya mun yi wani aiki sosai a gwamnatance sannan za a kawo ƙarshen wannan matsala insha Allah na'am duk da cewa kai ba gwamnati bane amma za ka iya ba wa gwamnatin shawara ina mafita eh to wallahi gwamnati kin san wani lokaci iri iri ce gwamnati shi yasa yanzu dai abin da muka hange gaskiya in ga miki muna hangen gwamnati mai zuwa cikin yan takarar nan hudu muna magana da su dukansu ɗaya ne kawai ban zauna da shi ba Eh, muna cewa musu in kun samu mulki to ga blueprint yana za mu sha wannan matsalar mu domin ba ma son wannan zuwa. Eh, yana tauye tattalin arzikin kasar nan yana kawo tsoro a cikin gannan yana tauye karatu ma su makarantun an kulle saboda haka abun da gaske muke yi to in gwamnati ba ta ji to ai ta ya zo so muna jiran wata gwamnati da za ta zo wanda yake tun kafin su hau mulki a dora musu blueprint inda za su tafi a sha wannan matsala. Mun gode, Dokta, da hawa Umar da ta gudanar da zantawar. yanzu kuma ku biyo ni mu koma kundin tarihi inda tsohon darakta fadar aso rock ahmad ibrahim lau zai ci gaba da shiga kundin tarihin don duba yadda arewa take ajiya da yadda ta waye gari yau wani irin wayannan zababbun wakilan aka je cocktail cocktail da hausance shine zan ce da liyafa ne ko eh, eh, yawwa bari ma musa yadda za aka je wani party <laughs> yawwa eh, yawwa mm. aka zo ana cuɗanya da sarakuna din da zababbun wakilai da sauransu sai ya zo wucewa ya haɗa kafaɗa da wani basarake to wani dan uwan shi da shi har a lokacin yana ganin muhimmancin basarake ne ce kai ne ka sa abin da kai ya ce menene ya ce ai ka zo wucewa ka gogi kafaɗan wannan basarake sai ce to menene da doki ke cin ciyawa yanzu kuma yanayi ya canja ciyawa ke cin doki an samu sauyi kenan <laughs> to kaga wannan irin tunani ya nuna kenan ba mai da hukuma kome ba ana gani an ci gaba an samu yancin kai kowa zai aikata abin da ya ga dama ya kwana lafiya to wannan karamin misali ne. wayannan fa su ne wanda aka dora wa hakkin kula da jama'a a kafadansu to amma tunanin da yake shi yanzu ya samu yanci ne yadda zai wulakanta mai sarautan gargajiya abin da aka sa shi ya yi ba shi ne a zuciyar shi ba shi ga abin da ya sa a gaba to kaga nan akwai babban kure akwai kuma babban gidi, tsakanin manufan gwamnati da kuma abin da ke faruwa to ba a tsaya nan ba da tsarin gudanar da ilimi abin da ya kama daga primary shi yawanci hausa ke cewa elementary zuwa secondary makaranta na biyu kenan bayan an gama primary har dai a je jami'a akwai canje-canje da yawa da suka zo da ba za a dauki mutum malanta ba sai an mar horo a kan fannin karantarwa shi kanshi sai an ga yanayin shi da tarbiyyan shi tukuna kafin a bar shi ya je ya karantar da 'ya'yan jama'a. Mhm, wato ya wuce magana ilimi kawai na aji sai shi kansa ɗabi'unsa an tabbatar masu kyau ne yawwa to wayannan duka daga sanda aka samu reforms nan nan ma an samu gibi sabili da za an fara daukan mutane ko ta halin ya inda kana da takardar shaidan ilimi shikenan sai a dauke ka a ce ka tafi makaranta kaza ka je ka karantar shi kuma yaro musamman da yake shekarun primary akwai abin da turawa ke kira formative age lokacin ne kwakwalwansu ke daukan duk irin abin da aka bar su suka gani ko suka ji in karatu ne mai kyau haka za su ɗauke shi in wani ɗabi'a ne mara kyau ba a hana su bin shi ba to shi ma za su ɗauke shi a wannan lokacin ne wanda Allah ya nufa zai iya haddace alkur'ani zai yi wanda Allah ya nufa zai iya daukan darussan kimiyya da lissafi da sauransu tun a lokacin gwagwalwansu ke eh, tana da kaifi tana daukan irin wayan abubuwa to haka kuma in aka bar su suna kallon munanan ɗabi'u daga wayan da ya kyautu su zama shugabanninsu to haka shi ma za su dauka to haka abin nan ya fara tafiya za a je ba za a je ba aka zo aka wayi gari mutum zai yi sata a kamo shi a kawo caji ofis washe gari ka gan shi a titi ko a kasuwa inda ma ya yi satan mutum zai aikata laifi wanda da ana kyaman ma a jirin wannan laifin ko an kamo shi an kawo ga hukuma washe gari za ka gan shi yana tafiya abin shi to haka abin nan suka yi ta tafiya fannin ilimi yana guguya yana raguwa ainihin ilimi yadda aka so shi ba haka yake tafi ba wajen kiyaye doka da zamantakewan da zai kawo zaman lafiya shi ma yana taɓarɓarewa ba a magance shi ba aka zo mutum an san shi da sana'an shi ko kuma bai da sana'a a wayi gari a gan shi ya mallaki wani abu ko kadara ko a gan shi da zunzurutun tsaban kudi yana bushashen shi ba wanda zai ce ta ina ya samu kuɗin nan su ma watakila wasu ne a dan ba su su ma su dan samu rabon su a cikin haka ne abin da ke faruwa kenan to duk ƙasa da ta samu kanta da irin wannan yanayi to fa ta doshi taɓarɓarewa ta doshi rugujewa to yanzu halin da muke ciki a arewa abin da ke faruwa kenan mu a lokacin na kafin reforms kenan ita ta ɗauki nauyin karatunmu na primary school to amma gaya maka baicin sabulun ɗauraya da take ba mu duk mako akwai ma sanda har uniform rigan da za a sa riga da gajeren wando ita ina ita take ba mu balle kuma ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school to nan za ka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari duka yana wuyan gwamnati duk kyauta ne sabulun ɗauraya kowane mako duk kyauta ne abinci so uku a ne duka kyauta ne wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgo da filo duka kyauta ne gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ya'yansu su zo makarantar boko yadda ake cewa yara manyan gobe su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe to hakan nan aka tashi ka gama secondary school in ka ci jarabawa za ka je jami'a nan ma haka akwai scholarship gwamnati ne za ta ɗauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shine ka zo ka mata aiki masu sauraro a nan za mu sake dakatar da shirin ku biyo ni makon gobe don ci gaba da wannan zantawar a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin shirin ni na surawa da mai kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To sana sai. To a gashe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana. Sakonmu na farko na cewa fara yakin neman zaɓe da jam'iyyun siyasan ƙasarmu Najeriya suka fara yi hakan ya yi daidai muna kira ga 'yan uwanmu matasa ya kamata mu guji bangar siyasa da bata garin siyasa ke ɗora mu a kai a ƙarshe muna fatan allah ya zaɓan mana shugaba nagari mai tausayin talaka a najeriya sako daga comrade ilyasu yakubu digawa daga jihar bauchi da sanusi madatai da magaram da haddabi mai kwamfuta mai yama da ibrahim lara gafta da isa jikan mai saje toro sai kuma sako da ke cewa assalamu alaikum murya amurka fatan alheri ga dukkan ma'aikatan ku don allah ku bamu dama da mu kira ga ma'aikatar aikin gona da hukumar nema ya kamata su yi kokarin samarwa manoman jihar mu ta jigawa da ambaliya ta lalata musu gonaki da iri na zamani mai inganci da taki domin su yi shuka a kan lokaci don kaucewa fuskantar matsalar karancin abinci a wannan jiha tamu da ƙasa baki ɗaya sako daga aminu adamu malam madori da umar baban yaya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar jihar Jigawa. mu na karshe na cewa duniya labari haka duniya ta gada yau kai ne gobe wani ke mulki Allah shi ne yake dawwama Ahmad Lawan ya daɗe yana kada maza Hausawa suna cewa makashin maza maza kan kaisa daga Ali Rabkana Gashuwa. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai wato a takaice. Yau Laraba ƙasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya bayyana wa Rasha cewa yankurinta na haɗe yankuna tarsasawa da kuma ginda ya wa'adi zai ƙara kawo garin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin rasha suka yi a watan fabrairun da ya wuce ukraine ta yi kira ga eu nato da kuma kungiyar g7 da su gaggauta kara matsa ma rasha ciki har da sanya sabbin takunkumai masu sauri da kuma kara yawan taimakon soja ga ukraine jami'an kurdawa sun ce iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta kurdawan iran a arewacin iraki a yayin da ake zanga-zangar da ta game jamhuriyar musulunci ta iran hare-haren da aka yi da sanyin safe yau laraba sun fi auna koya ji soron nuri mamba a jam'iyyar democratic party na yankin kurdistan a iran to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ga karshen shirin idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi ko kuma karfe 8 da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser vision da ta hada ta kuma bada umarni da ma mu da wannan la'asariya al santos baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum